ولهذا جاء في الحديث والكتاب مسلم كتبه الله تعالى في الدنيا والاخره ومن نقص عن مؤمن كربة من كرب من كرب الدنيا نقص الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يقدر على مسلم كفر الله تعالى عليه كفارا ومن ومن أقال نادما أقال الله تعالى حسرته قال الله نعم أقال الله ومن أقال لا أقال رسول الله تعالى أخرجه طيب، ومن أقال مؤمنا أو عنه أقال رسول الله تعالى في جيب عرشه لأنه لما جعله في ذل الانتظار والصبر في ذل الإنذار في ذل الإنذار والصبر ونجاه من حرب وقال وأراد التكلم في الأداء مع قدرته وعدمه نجاه الله تعالى من حرب الشمس يوم القيامة إلى إلى ظل العرش وكذلك الحديث ذات الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته يوما يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه تعاتوا بالمسلمين ولا تكفروا عوراتهم فإنه من تكفى عورة أخيه تكفى الله عورته ومن تكفى الله عورته يكفره ولو في جوف بيته فكما تزيد الجدال وقل كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده ولما أدخل يدخل الإسلام وأقروا الكفر أظهر الله تعالى أظهره الله أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة دون الحرس الصراطي وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأظهر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين ترك الصراط جزاء من تلك أعمالهم وكذلك من يظهر من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه فإن الله تعالى يظهر له الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاة والقوم ويمكن له خلافا وفي حديث من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به والمقصود أن الكلمة المصدق يعطيه الله ما لا يمكن الفقير المؤمن وينص عليه في ذاته وخلقه ورزقه وعقله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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك سادوا وانا مسلاتينا الإمام البخاري تكينا بالجزاكي أولا جمتشي نلا ربا يو yau 28 ga زرطعدة hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 8 miladiya ta 2016 a wani majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min al-kalim wallafar shahararren malamin nan Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasin mu na 32 idan ba mu manta ba gabar da ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake mana magana akan ta ce gabar ciyar da dukiya wanda duk zai ciyar da dukiyarsa saboda Allah to ubangiji subhanahu ta'ala zai maye masa da zai mai masa gurbinta da ninkin ba ninkin abin da ya ciyar ninkin ba ninkin abin da ya ciyar sai ya kawo mana wata ƙa'ida wacce a kanta ne zai kawo hadisan da za mu saurara a yanzu domin ƙara ƙarfafar wannan ƙa'ida inda yake cewa wa man amala khalqahu bi sifatin عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة wanda duk ya yi wa wato halittar Allah mu'amala da wata sifa to da irin ta ne Allah subhanahu wa ta'ala zai mu'amalance shi a duniya da lahira da sifar da ka mu'amalanci bayan Allah da irin ta ce Allah subhanahu wa ta'ala zai maka mu'amala a duniya da lahira sai yace wani hada ja'a fil hadith saboda haka ne yazo a cikin hadisi من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة والنبي يستر المسلمين يرفع المسلمين أسيري وشيما الله سبحانه وتعالى زي رفع مثلا أثير انت الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والنبي يا أيوة مؤمني وتدعوها damuwa damuwar ranar duniya to Allah subhanahu wata ala zai yayi masa shi kuma damuwar da ta lahira wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah ta'ala hisabahu wanda ya sassautawa ya sawwakawa wanda yake cikin matsatsi yake cikin takuruwa shi ma Allah subhanahu wata ala zai sassauta masa hisabinsa ranar gobe kiyama za mu ga wani hadisi karara yana tabbatar da abin da shi malam ya faɗa na wancan ga'ida cewa duk abin da kai wa duk sifar da kai ma wani mahaluki mu'amala da ita to da ita ce ubangiji subhanahu ta'ala kai ma zai mu'amalance ka aljaza'u min jinsil irin aikin da kai irin haka za ka zaka kamar ko saboda haka annabi sallallahu alaihi sallama ya ya nuna cewa dukkan wani abu da za ka yi wa mutum a nan duniya mai kyau to Allah subhanahu wa ta'ala zai maka irin sa ba ni ta ji daɗi da shi ko to shi ne ce wa man aqala nadiman aqala Allah ta'ala akramahu wa man aqala nadiman aqala Allah ta'ala akramahu wanda shi ma hadisi ne mai cin gashin kansa hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda Ibn Hibban ya fitar da shi da wasu daga cikin malaman hadisi sun fitar da shi daga hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man aqala nadina hadisi ne tabbatacce yana da hanyoyi daban-daban malamai sun hassana shi wasu ma sun inganta shi annabi ya ce wa man aqala nadina aqala Allah asratahu wanda ya dauke wa mai nadama ya sauƙaƙe masa wani ciniki shi shine mutum bayan an yi ciniki kun yi ciniki da mutum ya sayi kayanka sai bayan ya bari ciniki ya riga ya fada ya koma gida sai ya ga kai yana ga ya kamata ya fasa cinikin nan a ka'idar shari'a inda aka yi ciniki ciniki ya fada har aka rabu babu kuma wani khiyarul sharti wa khiyarul arziki a tsakanin masu ciniki ba a tare da an yi wani zaɓi ba an gama ciniki kuma kowa ya kama hanyar saya sun rabu daga mahallin ciniki to shi kenan ciniki ya fada wanda ya sayar ba da damar ya dawo ce shi bai sayar ba a dawo masa da kayan sa ga kuɗin shi ma wanda ya saya ba shi da hurumin da zai dawo wa kaya ya ce shi a ba shi kuɗin sa ya fata saya wanda ita ce ka'idar shari'a matuƙar ciniki ya fada sai dai idan da sun yi sharadi akan cewa ya ba shi zaɓin kwana uku misali ya je bayan kwana uku in ya ga a zartar da ciniki a zartar ko kuma a'a ya ba shi sharaɗin in ya ga wani abin da ba shi ne daidai ba ya iya dawo da kayan to in babu wannan siya ɗin to ciniki ya faɗa to amma akwai abin da shari'a take so yayin da mutum ya yi ciniki sai kuma daga baya ya yi da damar yin wannan cinikin yana da dama ya dawo gurin wanda ya cinikin a gurinsa ya ce to kaga da na sai kayan na kuma ka sayar mu to amma yanzu ina da buƙatar kuɗin saboda haka dan Allah mu haƙura da cinikin nan ka haƙuri min da cinikin nan to a nan shari'a tana son shi ma ya mutunci tun da dama kayan sayarwa ta ne ya ce to kawo karɓi ka kawo karɓi kuɗinka shi ne iɗani in ba haka ba to sai dai ko in sayar masa zai yi kuma to kuma kaga anan in har dan kasuwa ya ke yadda ya karɓi ya karɓi kaya ya bai ka kuɗi in an tashi yafa ba zai saya yadda ya sayar ba ƙarshe zai ɗan rage wani abu to kaga abin nan yanzu da ka saya bayan ka saya kuma abubuwa sun canza kaza kaza ko ce na kashe kuɗin na kashe kuɗin yanzu ma da kyar zan je dan tattaro maka to ana son ya yi masa iƙala wato ya haƙura a warware cinikin to wanda ya taimaka wa wanda ya yi nadama a kan wani ciniki aka warware ciniki to shi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala zai warware masa matsalar tuntuɓar kara da gobe kiyama ya yi tuntuɓe a nan duniya shi ma ya je ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ɗauke masa wannan nauyi to kaga aljaza'u min jinsil amal sannan ya kawo wani hadisi shi ma mai cin gashin kansa wa man anzara mu'siran أو وضع عنه أذله الله تعالى في ظل عرشه ومن أنظر مؤثرا أو وضع عنه أذله الله تعالى في ظل عرشه وأنت دك يا ya daga wa wanda yake cikin damuwa kafa ya kara masa lokaci ko kuma ya rage masa abin da yake bin shi bashi baya ya yafe masa to ubangiji subhanahu wata'ala zai yi sa shi a irwar al'arshin sa ranar da babu inuwa ta Allah wani hadisi shi ma hadisi ne mai cin zaman kashin kansa hadisi ne na cikin sai muslim a hadisin abu yasa ka'ab ibn amr abu yasar ka'ab ibn amr wannan ka'ab ibn amr abu yasar yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin ashabu badr wal aqaba lokacin da aka yi badar bai fi shekara ashirin ba haka kuma shine karshen waɗanda suka mutu a waɗanda suka halarci badar wa akhiru badariyi na bautan bil madina ya mutu shekarar hijira tana da 55 a madina to hadisin yana da kisa kamar da cikin sai muslim ubada ibn walid ibn ubada ibn sabit yake cewa wata rana ya fita shi da babansa al-walid ibn ubada ibn sabit sun fita neman ilimi a wajen al'ansar wato mutanen madina kafin su kare to sai suka haɗu da shi abu yasa sai suka gaisa da shi suka ce kai abu yasa ta zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam yau wace suka ganshi tare da wani yaron sa yaron na dauke da takardu da kunshin haka tilin takardu a hannunsa suka ga alamar kamar damuwa a fuskarsa sannan kuma suka gani sanye da kaya masu kyau yana sanye da burda da mu'afil shi ma yaron nashi yana sanye da irin wannan kaya to shi ne sai suke tambaya su cewa kai su sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ga ya mana abin da kake daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai yake ce musu da suka ga alamar fushi a suke tambaye shi menene dalilin fushin nan nasa na fuskar sa sai yake cewa ai ya je gidan wani dan wani wanda yake bi bashi ya je gidansa ya yi sallama sai aka ce masa baya ya sallama sai aka ce masa baya can sai ga wani dan yaro kankani ya fito da gida yana fitowa sai ya ce ayyana. shi dan wanda aka zo nema ya ce ai babansa yana ne ya ce a ina yake sai ya ce ya shiga karkashin gadon mu shi nan sai ya ƙara wato kuro da kurmu da sallama ya ce na san kana da kuma na san inda ka fito sai ga shi ya fito sai ya ce da shi menene dalilin da ya sa kake koyar mu me yasa kake koyo sai ya ce saboda wallahi ba na san in yi maka ƙarya ina san abin da duk zan gaya maka in gaya maka gaskiya saboda kai sahabin da zan Allah ba zan so in yi maka ƙarya ba to ina tsoron in na fito in gaya maka magana da zan yi maka ƙarya ko in yi maka alƙawari in ka cikawa ga shi kai kuma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a gaskiya ina cikin takuruwa da nake to ba ni da abin da zan biya sai ya ce da shi ka rantse da Allah ya ce da shi na rantse da Allah ya ce ka rantse da Allah ya ce na rantse da Allah ka rantse da Allah ya ce na rantse da Allah haka wani cewa abin da ya faɗa ɗin haka ne ba shi da kuɗin yana cikin takuwa shi ne da ya faɗa haka sai ya ɗauko takardar da yake da ya rubuta bashin da lokacin da suka yi zai biya shi a gabansa sai ya sa hannu ya goge ya goge wannan jirgin da waye da aka rubuta ya ce ka je na ɗaga maka kafa in ka samu ka biya in baka samu ba ka je na ya fi maka ke saboda na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ido na ya gani kunne na ya ji zuciya ta kakkiya da Allah sallallahu alaihi wa ya ce man anzara mu'sira aw wada'a anhu azallahu Allah ta'ala fi shi. na ji annabi sallallahu alaihi wa da ido na na gani da kunne na na ji kuma zuciya ta ta kiyaye ya ce annabi ya ce dukkan wani wanda ya daga wa wanda yake cikin matsatsi kafa yayin da yake bin shi ba shi aw wa za a hannu ko ya rage masa yana bin sa yana bin sa ɗari ce to ba da saba'in ko ba da tamanin ko ba ya ce ba da rabi ko ba ya yafe masa gaba ɗaya ya ce a zallahu Allah ta'ala fi zilli arshi Allah zai sa shi a inuwar al'arshin kaga wannan baya daga cikin guda bakwai din nan da suka zo hadisin Abu Huraira sab'atun yuzilluhum Allah fi dhilli shi yasa malamai suka ce wancan sab'atun mafhumul adad ne la maqabilan la al'adad ne la mafhum lahu ba yana nufin iya bakwan ba an dai ambaci waɗannan bakwai ne tare a gaba ɗaya, amma akwai wasu banda banda wannan to daga ciki akwai wannan hadisin na Abu Yasar ka'ab ibn amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya jinkirta wa wanda yake cikin damuwa wanda yake cikin matsatsi ko kuma ya yafe masa wani abu na bashin sa to Allah subhanahu wataala zai tashi a cikin inuwar a shi ranar da baya inuwar sai inuwar to shi ne malam yake fassara mana idan aka samu aljaza'u min jinsil amal a wannan hadisi yace li annahu lamma ja'alahu fi dhillil inzari wa sabr najjahu Allah min harri mutalaba yayin da ya sanya shi yayin da shi mai bashin ya sanya wannan da yake shi cikin bashin a cikin inuwar jinkiri da inuwar haƙuri wato ya jinkirta masa ya haƙurta ya yi masa haƙuri sawaka ya sanya shi ƙarƙashin wannan inuwar ta jinkirin da ya masa da haƙurin da ya masa to shi ma sai Allah wata ala ya wani jawo min harin mubalaba ya kubutar da shi daga zafin bibiyar bashi wa hararar da takallufin ada da raɗaɗin neman sai ya biya ma'a wa asihi tare da rashin da yake fama da shi da gajiyawa da yake fama da ita najjahu Allah ta'ala min hadda shamsi yawmal qiyamati ila zillil arshi to shi ma sai Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi daga zafin rana ranar gobe kiyama zuwa inuwar al'arshi wato irin yadda ya kubutar da shi wancan daga zafin babu daga zafin talauci daga zafin wahalar neman abin biya ya sa shi a cikin irwar jinkirtawa ya sa shi a cikin irwar haƙurinsa to shi ma haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tsirar da shi daga zafin da tafi na ranar eh, gobe kiyama kuma a sa shi a cikin zuwa ranar shi kaga aljaza'u min jinsil amali وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره هكذا حديث اللي يدعو في الترمذي دوننت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما وترانا النبي صلى الله عليه وسلم أشكوه عبدا يجي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في إلى قلبه ya ku dandazon wanda suka yi imani da harshensa ko ya ku dandazon wanda suka yi imani da harasansu amma imani da shigar kasansu ba la tu'zul muslimina kada ku cutar da musulmi wala tattaba'u awratihim kada ku ce za ku rika bibiyar tsiraicin su fa innahu man tatabba'a awrata akhihi dan yadda lamarin yake duk wani wanda zai ce zai bibi tsiraicin dan uwansa tatabba'a Allahu awratahu Allah zai bibi zai bibi tsiraicin sa wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdah yafdahu wanda kuma duk Allah ya bibi tsiraicin sa to sai ya kunya tashi walau fi jawfi baiti ko da a tsakiyar gidansa wani hadisi shi ma hadisi ne tabbatacce hadisi ne wanda isnadin sa wasu sun hassana shi kuma yana da shawahid eh, ya zo a hadisin abu barzat al-aslami ya zo ta hadisin al-bara ibn azib da hadisin buraida ibn husayn da ubaydillah ko abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu sauran hadisi ne da shawahi hadisi ne tabbatacce a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a wata hudu basta da yayi ya ma'ashara man amana bil lisanihi wa lam yadkhul al-iman ila qalbi ya ku dandazan waɗanda sun ce sun yi imani da harshen amma imani bai shiga ba zuciyarsu ba yana nufin munafikai waɗanda suna cikin su suna tare da su a zahiri suna bayyana su ma su ma ne su ma suna san annabi suna san musulunci kuma suna son su taimaka wa musulunci amma duk wannan fa da ba su da fatar baki a cikin zuciyar wani abu ne daban cikin zuciyar kiyayya ne ga addinin musulunci kiyayya ne ga musulmi kuma kullum so suke su ga wannan musulmi kullum so suke su ga wannan musulmi to shine a sallallahu alaihi wasallam cikin gargadin da yake yi musu ba tare da ya kira sunan kowa ba duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da su wasu ya bai sanar da su wasu ba to sai yake faɗa kowa ya ce wanda abin ya shafa da wanda ba bai shafe shi ba kowa ya ce ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman ila qalbi ya wanda yake ya yi imani da harshen sa, da harshen harshensa zalika allazina amanu qalu amanna wanda da harshen ne ya faɗa amma imanin bai je bai je zuciya ba yace la musulmi na, kada ku rika cutar da musulmi wala ta tattabba'u awratuhum kada ku ce za ku ga wallan ku rika bibiyar tsiraicin su ko kuke kawai ku ga ina ne za ku samu laifin musulmi ku faɗa san akwai waɗanda su har kullum ba su da abu wanda suke tattaka bai musulmi har kullum su magana su su ɓata musulmi ba a ce musulmi ba sa laifi ba musulmi suna laifi akwai masu rikici amma kuma akwai mutane ke ya kamata in za ka yi adalci kana so ka yi gyara to wani lokacin ka faɗi kuma kirkin da yake cikin musulunci amma yanzu zama kullum kai maganar ka shine kushewa musulunci kushewa musulunci kamar da za ka ga wasu kullum maganar su kushewa masu addini ba a ce ba za a sa a cikin kowane rukuni na al'umma akan samu masu laifi akan samu mutane kullum to in ka zo kai na kuɗin gora kullum to alaƙa ce cewa babu babu ikhlasi a cikin zuciya alama ce take cewa zuciyar na akwai wani kulli dangane da musulmi saboda sana'ar mu munafikai kenan kullum ina za su ga wani walle na wani musulmi shi ke sai su yi ta tereranta karshe ma a rika nuna kamar ma musulmi duka kowa ma haka yi a rika nuna kamar ma kowa haka yi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke jan kunnen yana gargadin su yana tsoratar da su Allah ce la musulmi da kada ku cutar da musulmi saboda yayin da za ku ce za ku bi al'aurar wani musulmi don ku kunyata shi ku fallata shi ku yi tereransa to duka musulmi ke bata abin aka tashi duka musulmi za a zaga musamman waɗanda ba musulmi ba suka tashi musulmi za su zaga shi ya sa musulunci ba ya san isha'atul fahisha ake san idan mutum ya yi wani abu na laifi to idan har akwai doka da za ta hukunta shi a hukunta shi amma kada a je a yi ta sallarsa ita ce renansa ita ce renansa wannan kana bata musulmi kamar kana nuna cewa babu lalata, lalatattu a rayuwa irin musulmi suna kaza suna kaza suna kaza suna wannan baka taimaki musuluncin ba baka taimaki musulmin ba wani ma wanda bai san cewa abin zai yiwu ba kamar kana masa hannunka mai sanda da cewa ai ana iya yin haka kai ma ka gana ma ka yi bane wani zuciyarsa kwata-kwata ba ta kawo wani nau'in laifin amma yayin da kake tallata shi sai ce ah, to ashe ma za a iya yi to bara ni ma an gwada wani da shi da ka ga dubin ta cika bai yi ta'a ba ne saboda ka farfado da shi kamar mahaukaci da ce ba ka duka ce kun tunani da ya manta wanda aka yi masa maganar dukan sai ce an tunani shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku ce za ku rika bin wallan ku ce sai kun ga wallan musulmi ko ma ina gidan rediyo gidan jarida ko ma gani ne يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته wanda duk ya ce sai ya ga wannan dan uwansa to sai Allah ya nuna nashi wannan dan ce sai ya ga tsirecin dan uwan sai Allah ya fallasa nashi tsirecin wa man tatabba Allahu awratahu yafdahu wanda ko duk Allah subhanahu ala ya ce zai nuna tsirecin sa sai ya kunyata shi walau fi jawfi baiti ko da a cikin gidansa ko baya fita ko ina wata rana sai an yi abin da mutane za su fita tsakar gidansa ana nuna shi to ka ganin menene aljaza min jinsil amal irin aikin da kake mu'amalantar mutane da shi kai ma fa aka Allah zai kan ka saboda haka in ka mu'amalance su da abu mai kyau to shi wa ubangiji wata wataala sai mu'amalance ka da abu mai kyau shi yasa za ga wanda yake taimakon mutane kullum cikin taimakon sa Allah yake Allah fi auna al-abdu ma kana al-abdu fi ya akhihi yana yake sa'i ya taimaka mu to shi ma haka za ka ga ubangiji yana taimaka masa to amma ana so a yi dan Allah wannan duk abin da muke faɗa ka yi dan Allah don saboda duk wanda zai kowane irin aiki ne komai kyansa ba dan Allah ba to ba zai ga tabo mashin ba fa kama tudinu tudani kamar yadda kai wato ka taka haka za a takan ka maka irin sakayyar da kai wani kai ma irin sakayyar da za a yi maka wa kun kai ka shi ita ka zama duk yadda kake so kana so ka zama mutumin kirki mai kyakkyawar mu'amala ka zama haka in kana so ka zama mutumin banza mai munan mu'amala ka zama haka fa inna allaha ta'ala kama takunu anta lahu fa inna allaha ta'ala laka kama takunu anta lahu wa li ibadi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zama gare ka kamar yadda kai ta zama gare shi tare da bayansa irin yadda ka mu'amalanci kai mu'amalancin Allah subhanahu wata'ala da bayansa haka shi ma ubangiji subhanahu ta'ala zai mu'amalanci ka walamma azhara almunafiquna alislam yayin da munafikai suka bayyana musulunci a fili wa asarru alkufra amma a koye suka koye kafirci azhara Allah ta'ala lahum yawm alqiyamati nuran ala sirat sai ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana musu wani haske a kan sirati wa azhara lahum annahum yajuzuna sirat Allah ya nuna musu za su iya da sirati ba suna cewa ba Allah ya ce yuqadiuna Allah wal ladina amanu ba wa ma ya yakhda'una illa an anfusahum suna ga a duniya yaudarar Allah suke da muminai ke sun yi imani a zauna da su a tattauna da su duk wani asiri da ake da shi a bankaɗe a gabansu, in sun koma su je gurin shaidanin su su gaya musu sai ai ba ma tare da su ba ma tare da su tare da su to a ranar lahira a nan za su ga sakamakon wannan yaudarar da suke yi sai ubangiji subhanahu ala ya nuna musu haske a kan siraɗi su zaci cewa za su iya tsallake siraɗin kamar yadda mu'minai suke bi su tsallake wa asarra lahum annahu wa asarra lahum an wa asarra lahum an yusfi amma Allah ya koya musu cewa hasken zai fi hasken wa an yuhala bainahu wa bainas sirati min jinsi amali kuma za a hana su ƙetare sirati saboda jinsin irin jinsin aikin su Allah sai ya koye musu kamar yadda suka rika koye kafirci ga mu'minai Allah ba za su koye masa ba <coughs> alimu bi za su shigo amma mu'minai suke ganin suna koye suna yaurar mu'minai to su ma sai ubangiji subhanahu wataala ya musu irin wannan sakayya a ranar gobe kiyama وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه to haka nan mutumin da zai rika bayyana wa mutane sabanin abin da yadda Allah ya san shi wato a zuciyarsa ba haka yake ba amma sai ya yi mutane a rika nuna musu fuskar mutumin kirki fuskar mai imani fuskar mai ibada fuskar mai tsoron Allah fa inna Allah ta'ala yuzhiru lahu fi dunya wal akhirati asbab al falah wal najah wal fawz to shi ma a duniya da lahira ubangiji zai iya bayyana masa hanyoyi ko sabubban da yake ganin yake zaton zai samu tsira zai samu rabauta zai samu tsira zai samu babban rabu amma wa yuqim lahu filafa amma ya ɓoye masa sabanin na maka abinda yake ganin kamar hanya ce mafita ce to ba mafita ba ce karshen ta zai fi shi ne wutar jahannama saboda ta sai ya cewa hanya yake biyu za ta fitar da shi Wafil fil ya tabbata cikin hadisi man ra'a ra'a wa man sama'a sama'a Allah wanda bi yayi dan ya nuna wa mutane yayi aiki dan ya nuna wa mutane shi ma sai Allah ya nuna wannan sai Allah ya nuna shi kunyata shi wanda duk yayi dan mutane su ji to shi ma sai Allah subhanahu wataala ya tona asirinsa ya yayata shi wa man wanda ya yi dan a gani to Allah sai ya kunyata shi Allah subhanahu ala ya nuna abin kunyata a zahiri a gani wanda kuma ya yi dan a ji to shi ma sai ubangiji subhanahu ala ya tallata ya fito da asirinsa aibinsa a gani dukkan mu ubangiji subhanahu ta'ala yana titirce wani aibi wanda ke tare da ya bar abin da takaddunmu na rayuwarmu mutane suna ganin shi fara fari abin suna ganin ta suna yabon mu to idan muka ce ba dan Allah za mu yi ba sai ubangiji subhanahu wataala ya bude abin da ya buɗe abin shi kenan daman ba kai ne ainihin abin yaban ba sitirce ka da Allah ya yi shi ne abin yaban ubangiji ya rufe asirinka ya rufe asirinka ya lullube ka to shi ne abin yaba yana kware wannan asirin to shi ke ba kuma abin yabo a tare da shi yasa wa shi ba ba ba wani dalilin da zai sa ya rika yin abu ba dan Allah idan ya tuna cewa ubangiji subhanahu wataala shi ya masa sutura to ya kamata ya yi komai dan shi domin da zarar ubangiji subhanahu wataala ya zanya wannan suturar da ya masa to ba wanda zai gan shi ya je masa ko sallama wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin jundub ibn Abdullahi bajali radiyallahu ta'ala anhu malam yace wal maqsud abin nufi dai anan na kawo waɗannan annal karimal mutasaddiqa duk mutumin da ya zama mai karamci ne mai ba da dukiyarsa sadaka yu'tihi Allahu ma la yu'ti al-baqil al-musika Allah zai bashi abinda ba zai bayar da shi ga marowaci mai kankamo ba wa yuwatti'u alayhi fi wa yuwatti'u alayhi fi dhatihi wa khuluqihi wa rizqihi wa nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala ya wata masa ya yalwata masa a zatinsa ya yalwata masa a ɗabi'arsa ya yalwata masa a arzikinsa ya yalwata masa a kankaran kanta wa a mashi'atihi da hanyoyin rayuwarsa da za jaza'an lahu min jinsi amali sakamako daga jinsin aikinsa to haka ubangiji subhanahu wata'ala yake wa bawa yayin da ya kyautata shi ma ya ga kyakkyawa yayin da ya munana shi ma ya gama mummuna ubangiji subhanahu wata'ala yana mu'amalantar bayansa da karamcinsa yana mu'amalantar su da afuwarsa yana mu'amalantar su da mutuntufinsa yana mu'amalantar su da rahamarsa da a ce ubangiji subhanahu wataala zai kama mutane da laifukan da suke yi to ba wanda zai tsira a doron kasa da ubangiji subhanahu wataala ya halaka dukkan bayansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah subhanahu wataala zai halaka zai azabta dukkan waɗanda suke doron duniya to da zai azabta su ne ba yana mai zalunta su ba da azaba huwa huwa ghayru zalimin bihi da haka lutufi yake da shi shi yasa yake son kai ma ka yi mu'amala da wannan lutufin tare da da yan uwanka bayan Allah ka yi musu mu'amala yadda shi ma yake maka mu'amala to sai ya soka ya kusanto da kai ya baka ninkin ba ninkin abin da kake da shi haka ubangiji subhanahu wataala yake ka duba ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sai ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon abu mara kyau mara kyau kusan kucin wato ubangiji subhanahu wataala ya baka hurumi ya baka haƙƙi yayin da aka yi maka wani abu mara kyau kana da dama ka nemi sakamakon wannan abun wato a sakan ka maka ta hanyar yi ma shi wanda ya maka shi ma wani abu mara kyau kwatan kwatan irin wanda ya maka annabtu bil nafs wal ayn bil ayn wa sin bil sin kana da dama ka nemi ko daidai abin da aka yi maka wannan haƙƙin ka ne ubangiji bai hana ka ba amma ya sa maka sharaɗi kada ka wuce shi shi ne kada ka wuce iya yadda aka yi maka kada ka wuce in ka wuce to yanzu kai ne dan ta'addar ba shi ba ko da shi ya fara irin yadda bahaushe zai ce kakka yi wani kankara maka na itace to da zarar kayi na itace ka zama dan ta'adda Allah ce fa mani tada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ibnu taymiya yana cewa wannan bi mithli din dan a sa ka hakura da kau wannan bi mithli din da aka fara dan kawai a ce yi hakuri to wani ya mare ka an ce to ka mare shi din yadda ya maka kana kuma kai a fusace ya za a yi ka iya gane cewa marin nan daidai na shi na ka ne kai ɗauke kai masa kan itace din to in kai kan itace din ka ƙetare kai kuma abin da ubangiji ya sa ya ce karama amma bi misli ce wani za ku sayyatun sayyatun misluha wannan misliya din ita ce matsalar kuma sai ya ci gaba yake a afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda ya yi afuwa ya gyara to yazo Allah Allah ya biya shi lada wato kamar ubangiji subhanahu wataala cewa yake da kai na baka dama haƙƙinka ne ka nemi haƙƙinka gwargwadon yadda aka cutar da kai nemi gwargwadon wannan in kuma ka haƙura za ka yafe to ka zo ni zan biya a tsammani in dai mutum mai hankali ne Allah ce ko ka je ka nemi haƙƙinka da kanka ko ka zo ni in biya ka ko ka zo ni in biya ka sai ka ce a Allah ni ban ni ban ni in nema ka a aikata abin da muke ke fa ajruhu ka duba ta'birin ba fa ajruhu ala ma'ana ya wajabta wa kansa sai ya biya ka kakkai zaton zaton wani ne wanda kawai zai sa ku yi sulhu kuma daga baya kai ta bibiyar sa kana alajiya maganar nan ya ce kai min hakuri mana kai ka fiye a zanzala ba na ce zan baka ba a wanda ya wajabta wa kanta alamma to kaga wannan haka ubangiji su fara wataala alaƙe mu'amalantar bayansa kuma haka ya tsara bayansa su mu'amalanci junansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa kwatanta irin waɗannan cikin cikin halittar Allah kakaf babu wanda wannan sifar ta yi cikin tare da shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda za a yi masa kuma ya mallaki ikon rabo ya ce yaya mu'amalar ta kawai ga mutanen Makka a fatu Makka ta ishi duk ta nuna maka wannan shekara ashirin da uku manzo Allah yana fama da mutanen Makka tun yana cikinsu ba irin tsangwamar da bai gani ba ba irin cin kucincin da bai gani ba ba irin zarafin cin zarafin da bai gani ba an kashe mabiyanta an jikita wasu an talauta wasu ba irin iyayya da ba a nuna masa ba daga garinsu ƙasar haihuwarsa aka kore shi ya yi hijira ya koma wata ƙasa aka rika binsa can inda ya koma ana ƙoƙarin can ma a murkushe shi aka hada dukkan wani grandazo dukkan wani kawance da kafirai da ko ina aka hada a zo a murkushe shi kamar yanzu zazzautul ahzab ta ko ina a zo a gaba daya a karar da madina da mutane cikin Allah ya bashi nasara sai ya gashi a tsakiyar maka amma tun bai shiga maka ba ya ce man da kalan masjid al-haram fa huwa amin wa man da kala dara abi sufyan fa huwa amin wa man da kala da baitahu wa aghlaq nafsuhu fa huwa amin duk wanda ya gudu ya shiga ya shiga masallaci mai alfarma na maka ya ya tsira ka a taɓa shi wanda duk ya shiga gidan abu sufiyar abu sufiyar sarki maka da shi duk aka yi ta lokacin aka yi ta wannan buga sai duk wanda ya shiga gidansa ya tsira ka a taɓa shi duk wanda ya shiga gidansa shi ma ya kulle ka a taɓa shi to wa za a taɓa to amma wanda ya zo ce jihadi yake shiga gari ya kona kasuwa ya kona gidaje ya kona mutane ya kakkace yara ya kashe mata ya daga tutan la ilaha illallah saboda haka shi musulunci inda ka karance shi a fili yake karare da zarar aka ce ga musulunci ana daga shi zaka gane shi ne in kuma ba shi bane ana daga shi zaka gane ba shi bane to malam ya kawo wannan ne ce dan ya nuna mana cewa duk mutumin da zai bayar da dukiyarsa to Allah ya ba kuma Allah zai bashi fiye da yadda yake yake ba ma wanda yake hanawa sai malam ya ci gaba da cewa تذكروا وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في ستره سراعا خرج العدو في ستره سراعا حتى حتى إذا أتى على حكم حكيم وأعرض نفسه منه كذلك الأصل لا يخرج نفسه من الشيطان لا يخرج نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ولو لم يكن في الذكر إلا هذه القتلة الواحدة لكان حقيقا من الحق أن لا يكثر الإنسان الإنسان من ذكر الله تعالى وألا يزال لا يزال لئيم الدين فإنه لا يدرك نفسه من عدو إلا بالفكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة وهو يرشده فإذا دخل وقضى عليه وافترقه وإذا ذكر الله تعالى إن خلف عدو الله وتفاخر وانقمع حتى يكون حتى يكون كالوقت وكالذباب ولهذا سمي الوصلات الفناء أي يوصل في السجود فإذا ذكر الله تعالى خلف أي كف وانفطر وقال ابن عباس الشيطان داخل على قلب ابن آدم فإذا سعى وقطع وصوص فإذا ذكر الله تعالى خلف طيب نعم قال ايتي فصل وقوله صلى الله عليه وسلم وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حسن حسين فأحرز نفسه منه كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ما لا بدأ bin wannan hadisi na alharis ibn abdul haris al wanda shi ne da yake mana sharhin ta gaba gaba yanzu ya zo gabar da ita ce ta sa ya kawo hadisi wannan gabar ta karshe ita ce gabar da ta sa ibn al-qayyim ya kawo hadisin al-haris ibn al-haris al-ash'ari a wannan littafin to amma yayi mana wani sharhi na shi hadisin gaba daya wanda wannan dama yana cikin ɗabi'ar malamai magabata idan suka kawo abu za su kawo fa'idojin da suke ciki ko da kuwa fa'idojin ɗan ba su wato ta'allaka da shi wannan littafin ba to shine sai zo gabar ƙarshe ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa amurukum an Allah ta'ala kuma ina umarta ku ku ambaci Allah ku ambaci Allah ta'ala fa inna mathala zalika mathalu rajulin kharaja al'adu fi atharihi sir'a misali ne ambatan Allah kamar misalin mutumin da makiya suka bi bayan shi ne a guje hatta idza ata ila hisnil hasin har sai da zo wata ganuwa wacce take mai karfi mai kasangaggiya fa ahraza nafsahu minhum sai ya katinge kansa ya tsare kansa daga waɗannan makiya sai to kazalika al-abdu la yuridu nafsahu min ash-shaytan illa bi dhikrillah haka nan bawa baya iya tsare kansa daga shaydan sai da ambatan Allah sauraka shaydanu kullum suna tako bawa a gaba suna kokarin su zai kai shi kasa to ba ya da inda zai iya tsare kansa daga waɗannan shaydanun sai da ambatan Allah sai da zikirin Allah yace falau lam yakun fi dhikri illa hadhihi al-qaslatu al-wahidatu da a ce zikiri ba shi da wata falala ba shi da wani amfani ba shi da wata fa'ida sai wannan fa'idar guda daya sai wannan amfanin guda daya la kana haqiqan bil 'abdi alla yaftura lisanuhu min dhikrillah ta'ala to da tabbas ya cancanta da bawa idan harshen sa bai yanke ba da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala inda a ce ba ka da wani amfanuwa da zaka samu ta hanyar ambatan Allah sai wannan amfanin to da ya ishi bawa ya kasance ko da yaushe harshensa cikin ambatan Allah yake wa Allah ya zala lahijan bi zikrillah harshensa kuma kada ya bushe ko yaushe cikin ambatan Allah fa innahu la yukhrizu nafsahu min aduwwihi illa bi dhikr saboda baya iya tsare kansa daga makiyansa sai ta hanyar ambatan Allah saboda bawa a cikin makiya yake wanda suke kewaye da shi waɗanda kuma har kullum suke yunkurin da hankorin yaya za su kai shi kasa ya za su yi galaba a kan shaidan da ita kanta duniya da kawace-kawacenta da sha'awa-sha'awar da suke zuciyarsa da zuciyarsa nafsuhul amara su biso watakila da shayatun yanzu kokari suke yi duka su ga cewa sun murkushe shi saboda ka kaga shi kadai ba zai iya yakin dole yana neman agaji yana neman taimako yana neman wata katanga da wata kariya daga waɗannan abokan gaba to babu abin da zai ba shi kariya daga waɗannan abokan gaban shi sai ambatan Allah da ambatan Allah ne zai jawo taimakon Allah subhanahu wata'ala da ambatan Allah ne mala'iku za su taimaka maka da izinin Allah subhanahu wata'ala idan ba haka ba ba wanda baya zikiri kamar mutumin da yake tsirara sani ba shi da komai a jikinsa yana tsakiyar wani fili inda ake tafka yaki ake ta harba harba da kibabu ake ta kai tare tare ba shi da komai a hannunsa kuma ga shi tsirara saboda haka kaga shi a same shi a kashe shi a wannan wurin ya komai to amma yayin da yake cikin ambatan Allah da zikiri to kamar ya sa wa kansa katanga ne ya tsara kansa saboda ka kowane irin harbi da za a yi yana da abin da zai kare kansa da shi malam ce wala yakuru alaihi al'adu illa min babil ghafla fa huwa yasulu ba baki a bakiyinsa ba zai iya shigowa ba zai iya shigo masa ba sai ta kofar gafala sai yayin da ba wannan ya samu yar gafalwa yar gafala sannan shi kuma zai yi wuk ya ga cewa ya shiri rabansa to kaga ashe a nan shi abokin gaba wanda yake kokarin ya halatta bawa a cikin takuruwa yake bawan ya mai kansa yana neman ta ina zai iya binciko wani abu daga wannan bawa to ba zai samu kofa ba saboda bawan duk ya biya ya kasance kansa da ambatan Allah sai yayin da aka samu ta yan gafala to a lokacin da shi ko zai samu ya dan fizgira wani kaso daga cikin bawa fa huwa yansuru makiyinsa yarsuduhu yana sa ido a kansa yana dakonta wato ba sanda kai kake bacci shi ba bacci yake ba sanda za ka manta shi ba zai manta ba sanda za ka gaji fi ba zai ci ba saboda haka a cikin kowane lokaci shi a cikin sa ma ido yake da dagonka fa iza gafala wa taba alaihi wa yayin da bawaye gafala ya dan rabkana sai ya wuf ya kai masa tafa ya farauce shi wa idza zakara Allah ta'ala in khalasa aduwwu Allah wa tasagara da zarar kuma ya ambaci Allah sai makin Allah ya doke ya koma baya da kasance saboda ka duk sanda zai samu yan kafa to zai yi ƙoƙarin ya ribace ta da zarar bawa ya ambaci Allah wata ala, dan da sai ya roke ya nemi gurin kuya ya shiga cikin halin kaskanci wan ya ja da baya ya loke hatta ya kuna kalwasi wa kadzubabi alwasai shi ne ɗan ƙanƙanin tsuntsu ya zama kamar wani ɗan ƙaramin tsuntsu ko ya zama ma kamar kuda wato yana ambatan allah shi kuma yana ƙara wato motsewa yana ƙara motsewa yana ƙara lalacewa wani haza sun biya alwaswasan kannan saboda haka aka ambace shi aka kira shi da alwaswasan kannan allah ya kirawo shedan da cewa mai waswasi ne amma mai fitowa yana ɓoyewa alhannas shine wanda zai fito amma kuma zai kokari ya loke daga baya ai wasu wasu fi suduri yana yin wasu wasi a cikin zukata fa idza zakara Allah wa idza zakara Allah ta'ala qanata ai kaffa wa qabada da zarar bawa ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya koma ya ja da baya ya loke to haka dan adam yake kullun tare da shedan shi kaga in har shi shedan da wannan alkawari da ya daukar wa kanta, na cewa ba zai kyale dan adam ba matukar dai yana doron kasa to ba zai kyale shi ba sai ya farauce shi ya zama tun da abin ya masa ciwo ya so ya farauci annabi adam da hawa allah subhanahu wata'ala ya kinsa musu tuba suka tuba ubangiji wata ala ya saukar da su a bayan kasa ya kuma ba su kariya da shiryarsa to shi kuma yi alkawarin cewa to ko ba zai kyale ba zai ba zai kyale zuriyarsa ba أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن da إلى يوم القيامة wa ذريته kabila. Ya yi wannan manya manyan rantsar san gaban Allah subhanahu wataala cewa ba zai taba saurara wa zuriyarsa ba har Allah ta yi tashi alkiyama haka da shi da yaransa ba a kwance suke ba haka ya kamata dan adam ya san wannan matukar ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala ya yi imani da abin da Allah ke gaya masa to makiyinsa ba bacci yake ba ba kuma bacci yake ba kullum cikin aiki yake akan kowane ɗayan mu nan akwai wanda ya wakilta tare da shi inda ka shiga ya shiga inda ka zauna ya zauna ka tashi ya tashi to yayin da zaka rika ambatan Allah to lokacin ne kake gwaggwaje shi kana ambatan Allah to kana bibbige shi saboda kana ƙara samun katanga da kariya daga sharrinsa wa qala ibn abbas ibn abbas yana cewa ash shaytan jasimun ala qalbi ibn adam shaytan yana gurfani akan zuciyar dan adam yana gurfana da gwiwoyinsa akan zuciyar dan adam Fa'iza ta taha gafala, yayin da ɗan adam zai yi rafkanwa ya gafala wata, sai shi kuma ya masa wasu fa Fa'iza zakara Allah ta'ala khalasa da zarar kuma ya ambaci Allah sai ya doke ya ɓoye, ya ja da baya to ashe kaga idan haka ne ba wani lokacin da bawa baya bukatar ya ambaci Allah idan har ya kasance shedan ɗan zai durkusa da gwiwoyinsa kan zuciyar ɗan adam shaitan yana yawo a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake yawo a jikinsa inda shaitan ya jiri ibn adam majalar dan da yawo jini yake yawo a jikinka haka shaitan yake yawo a jikin ɗan adam babban makaminsa kowa shi ne wannan wasin da shi ya fara amfani tun lokacin da ya fara rigimarsa da ɗan adam fa wasu wasa lahumar mashaitan da wannan makamin ya fara amfani kuma ya ga yadda ya yi tasiri akan adam da hawa alaihi salam to ya san cewa to tun da har ya tasiri a kansu to kuma babu wani cikin 'ya'yansa da ba zai tasiri a kansa saboda ka babban makamin da shine ya rika maka wasuwasi shine ya rika maka sake-sake rika maka sake-sake a zuciyarka kullum zuciyarka maimakon ta saka alkhairi sai ta rika saka tsiya maimakon ka rika saka abin da zai amfanar da kai a rayuwarka sai ta rika gaya maka wasu lissafe-lissafe na banza da wuce kaga hatta a sallah mutum yana irin wannan sake-sake wanda ba na alheri ba yana sake-sake ya zai cutar da wani ya zai hau kan wani ya zai yi nasara a kan wani ya zai yi kaza ya zai kaza to kuma wanda da aikin shedan وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من آدمي ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفع وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب و ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل وانا حديثي الى سكين موسى الامام احمد إ م ا م توشي تهير عبد العزيز ابن ابي سلمه ب ي س الماجشون في ك بن زياد ابن ابي زياد مولى عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه ي ر ب وبلغه hadisi ya isan masa labari ya zo masa daga mu'az ibn jabal radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min amal ma amila adamiyun ko ma amila adamiyun amalan qatt an jalahu min azabillahi min zikrillahi azza wa jalla dan adam bai taba yin wani aiki ba tun da yake wanda zai fitar da shi ya tsirantar da shi daga azabar Allah kamar ambatan Allah azza wa jalla sannan sai mu'az ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan da hadisin haka yake zai zo da wannan kissa guda daya ce ala ukhbirukum bi khairi a'malikum bana ba ku labarin mafi alkhairin ayyukan ku ba wa azkaha inda malikikum kuma mafi tsarkakuwa a wajen ku wa arfa'iha fi darajatikum kuma mafi ɗaukaka cikin ku wa khairin lakum min infaqi zahabi wal fidda kuma mafi alkhairi gare ku sama da kuciyar da zinari da azurfa an min a talqaw aduwakum kuma mafi alkhairi gare ku sama da ku haɗu da abokan gaban ku fatadribu anaqahum ku bigi wayayen su wa yadribu anaqakum su ma su bigi wayayen ku qalu bala ya rasulullahi kace muna so ya ma'aikin Allah a gaya mana qala zikrullahi azza wa jalla ce ambatan Allah azza jalla wani hadisi za mu ga sanadinsa akwai inqita ce balagahu babu babu cikakken sanin kama hadisin yana da shawahid daban-daban yana da akwai ya zo ta hadisin abu darda musamman karshen fakara ta biyu ta hadisin ta zo ta hanyar abu darda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan magana ta karshe ala ukhbirukum bi khairi a'malikum tana da shahid hadisin abu darda wanda kuma hadisi ne tabbatacce ingantacce yana cikin jami'ar tirmidhi da musnad imamu ahmad da musnadar hakim sannan akwai ruwayar abdullahi ibn umar wanda ita ma tana cikin shu'abul iman na bai haƙi wanda ita ma ta zo da wannan gaba ta biyu ala ukhbirukum bi khairi a'malikum saboda wannan gaba ta biyu ta tabbata daga maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda a ciki za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa ambatan Allah ambatan Allah sama da yake sama sama yake yana da fifiko da daraja sama da ciyarwa yana da fifiko da daraja sama da jihadi sama da jihadi jihadin da mutum zai fita kashe ko a kashe shi to ambatan Allah yana daga daga yana da fifiko za mu ga hatta a cikin jihadin ma sai da Allah subhanahu wataala ya jawo hankalin mu'mine cewa su ambaci Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran duk wanda zaka tuna shi a cikin halin wato bala'i alama ce cewa soyayya shi ta riga ta shiga zuciya saboda in an shiga wahala mantawa ake da komai to amma ana cikin wato kwaramiya ta yaki ta kubba na kalkali ma suna suka amma allah yana ta ku ambace shi to wannan yana nuna maka girman ambatan allah cewa wani ambatan allah wani abu ne da a kowane lokaci kada ka saki ya fita daga bakinka da zama na koyaushe yana cikin abin da kake maimaitawa kake furtawa da harshenka ibn qayyim rahimahullah ta'ala zai ci gaba da kawo mana falalar ambatan Allah yanzu ya firo sosai cikin abin da ya shafi littafin nashi alwaru da sayyid bin qayyim daga yanzu zai shiga kawo mana hadisai da maganganu da fuskoki daban-daban waɗanda suke nuna girman daraja na ambatan Allah subhanahu ta'ala kafin ya shiga ya kawo mana kuma wasu abubuwa da suka sauzo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna yadda za a ambaci Allah din bayan ya faɗi ambatan Allah ɗin kuma zai zo ya maka bayanin to yaya za ka ambaci Allah idan ambatan Allah babbar ibada ce kamar da ko gani tana daga cikin kololuwar ibadoji hatta ita kanta sallar ma ambatan Allah Allah ya kira ta wa qimis salata da zikri saboda ita kanta zikiri ne fas'au ila zikrillahi wa zarul bayt haka sallar ita kanta zikirin ce zaka ba zai yiwu ba a ce ibada irin wannan kowa a bashi yayi yadda yake so kowa ya shata wa kansa ya tsara wa kansa ya zai ambaci Allah annabi ya fi kowa ambatan Allah to yayi ya fi kowa ambatan Allah to shine zai mana bayanin sa nan gaba cikin littafi wannan littafi nashi Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته